أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل الأقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يهو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدونة يمتي na yammacin da kuka ce eh? ta ga watan hudu hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mai shekaru dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu muna masjid nurul islam inda muke ɗaukan darasi a cikin littafin arrisala risala na ibnu abi sai al rahimahullah muna cikin babu siyam wanda ci gaba da bayani da malam yake yi mana akan abin da ya shafi azumi yau zai gaya mana irin abubuwan da ya kamaci mai azumi da abin da bai kamace shi ba malam ya ce wayan bagi lissa'ime a ah, ina zaton nan ne ba? na ce ko na irin na ce ko na irin nazarin da yawa wayan ya kamaci mai yin azumi an yi hafaza lisanahu ya kiyaye harshenka. ko shakka babu kiyaye harshe yana daga cikin alamomi na imani alamomi na kubuta kamar yadda wani sahabi ya zo yana neman mafuta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ka kame wannan ka san harshe yana da haɗari ko da ba azumi ake ba ballantana ma a cikin azumi to shi yasa malam yace ya kamata da wanda yake yin azumi ya kiyaye harshensa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a wani hadisi na abu huraira yake cewa idan har aka ce yau rana ce ta azumin ɗayanku to kada ya kusanci mata kada yi maganar banza ko da wani ya zage shi ya ce da shi sai haƙuri ni mutum ne mai azumi wannan abu huraira ne ya samo hadisin kuma yana nan ahmad ya rawaito shi shine abin da malam yake so ya fahimtar da mu a nan in dai har mai azumi ne to ya kamata a ce ya tsare harshensa to yanzu sai a cikin azumi hmm? to kaga da yawa idan azumi ya zo wasu suna zama waliyai sai kaga komi mutum ya bari ya kame ya dena daga zarar azumin ya wuce shi kenan sai a koma to ai akwai matsala so ake ka zama wali da'iman ko da yaushe har abadin abadi har lokacin karshen rayuwarka fabul rabbaka hatta ya hatiya kalyafi wannan shine abin da ake nema a gungu kowane musulmi mai imani to harshe yana jikin gaɓoɓin ɗan adam ko baya jiki amma ya keɓe shi shi daban saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce har akwai abun da ke sa a kife mutum a gashi a kai shi wuta ce irin abin da harshensa yake girbo masa to sai ya keɓe harshe daga cikin gaɓoɓin ɗan adam ya ware masa hukuncinsa ya ce wa yan bagi lissa'i mai an ya hafaza lissanahu sai kuma ya ce wa jawari hahu da sauran gabobinsa. kaga da ya ce an yi hafaza da wari abu ba ya gabatar duka ba to amma saboda nuna maka a cikin gabobin harshe fa ya ci matsala to shi yasa sai ya ware shi sannan sai ya dawo ya ce gaɓoɓi me ya sa a ko'ina ma ya kamata a tsare harshe a tsare gabobi amma fi ramadan min babi aula a cikin ramadana ya fi don me wayo abin min shahari ramadan don ya girmama wata ramadan wannan wata na ramadan ka shine ma azzama allahu subhanahu wa ta'ala shi ne wanda Allah subhanahu wa ya girmama. Girma a cikin watanni annabi sallallahu Alaihi wasallam ya ce ba a muku wata wanda ke dauke da alhairi kamar watan Ramadana. Ba a yi wata wanda masu imani suke kwaɗayin zuwansa sannan kuma ba sa son wucewarsa kamar Ramadana. ba ai wata wanda munafukai ba sa son zuwansa kuma suke kwaɗayin wucewarsa da sauri kamar Ramadan. Munafuki baya son Ramadan, mumini kuma baya son ma watan ya wuce. Wai wannan ma ba wani ma'auni ne na gwada imani. Kawai ka je ka gwada ka gani. To, za ka rika cewa in watan ya fita kwanan nan fa kuma fa to karaya za ka yi to karka zama munafiki munafiki shi ke karaya an watan ya kusa sai ya tada mu baya ma shauki eh wai ba to shi mai imani cikin wannan watan yayi yakin bada kuma cikin zafin eh kamar za ka ce su da azumin suka yi bada kuma da azumin suka tafi ko maska eh kai kuma ai ka zaɓi motar da za ka shiga ma in za ka gombe naka jihadin su kuma da ƙafa wasu suke tafi daga ƙwaiba har zuwa saba da ƙafa kuma da azumi kuma suna cikin shauki wato imani wani abu ne mai girman gaske kuma wani abu ne wanda yake da ban sha'awa gunne shi ka duba ka gani ba kisa ake tsara ake amma mai imani tura kansa yake wajen saboda yarda da Allah amincewa da alƙawalin Allah amma kaga munafiki shi kuma baya son yayi wajen saboda me saboda shakka yake shi kokonto yake laukanu inda na mamatu wa makutilu eh kaga irin abun da muke gaya musu su bi a hankali kaga yanzu da sun je maganar mu da ba kashe su ba ya ba su mutu bai yanzu da ba kashe yanzu mu da mu je ba an kashe mu ne abinda suke faɗa kenan masu munafurci a lokacin yan sahabbai suka je wani abu ya same su ko dukkan gamar ka ana son ta to cikin tsaro in ka ga ta doshi ƙetara doka sai ka hana sai ya fara da harshe sai kuma ya gani gaɓoɓin jikinka duka gaɓoɓin jiki ta san kuna da yawa sannan kuma kowace gaba da irin aikin da ta fi iyawa ko mai kyau ko mummuna Allah ce mu wajen tsaro ya yake don a girmama watan da Allah subhanahu wa ta'ala ya girmama. Daga cikin abin da ba a son mai azumi ya yi, malan ya ce wala ya tsarabu, a sa'imun nisa'a. Wala ya tsarabu ha? Fi ayi halin min al'awal la biwa ƙo'in. ولا مباشرة ولا قبلة للبسة في نهار رمضان kada mutum ya kusanci mace ta hanyar taku ko runguma ko tumba da nufin jin daɗi da rana cikin watan azumi. To ƙarshen maganar malam ya ce lila na ina hari ramadan a cikin abu biyu za mu tawa hankalinmu na farko dai abinda kamshi kan kwata-kwata ba a yin safiya ba don daɗi ba ne wa ƙau za ka taki mace ka ce a ni na yi ne kawai ba don jin daɗi ba hmm? amma za ka iya rungumarta don tausayi don ceto don rarrashi ko ba gaba ne za ka sumbance ta don jin kai don ɗabi'ar ku ta girmamawa ko ta tausayawa akwai ko ba babu to amma wata ufa eh wala yaba urrajulu imra'atahu illa lilabati to amma wa'annan duka sai yace daga kan wala mubasharatin wala qublatin lilazzatin kenan ana iya yin mubashara li ghairi lazza ko sumba li ghairi lazza ko ba don daɗi ba za a yi rungume ta ba don daɗi ba za a sumbance ta amma waɗauwa wannan kam ku shi ne malam ya ce fi na hari ramadan da rana fa nake nufi kuma ba wai an haramta maka yin hakan da rana ko yaushe ba cikin watan ramadan kuma yi ne ba kaga da ya yi tazarce kawai sai dai kawai in ka dubi a kan me yake magana sai ka fahimta amma sai sai maka da rana ka aka hana da ranan ma cikin watan ramadana ne amma in ba watan ramadana ba ne ya halatta da rana sai dai in ka yi azumi a wannan yini ko kana itikafi a wannan yini to da daddare ba ya halatta ya halatta kamar yadda Allah ya ce ya halatta da dukkanin musulmi mumini waqatu ila nisaikum kunna libasul lakum wa antum libasul lahun shine lailatul siyami ko karen azumi an halatta muku waqasu ila nisaikum to amma nahar an haramta muku li mati shahari wa li mati saumi saboda girman wannan wata da girman azumin da kuke domin yin watsa'i yana daga cikin abin da ke ɓata azumi har ma idan mutum ya yi shi bayan ya biya ta ya yi kafara sai ya ce wala ya ju wala yi wala dai ya haramu dai ko wala ya haramu zalika alaihi fi lailihi amma cikin darensa fi lailihi lailihi huwa asa'im au lailihi huwa ramadan an halatta masa hakan cikin darensa shine azumin ko azumin ko watan azumin الضمير يعود إلى رمضان ضمير zai koma wa أن هل e, an halatta masa yin هو abubuwa da aka hana shi an haramta masa kaigo تام سبا ba yin wayannan abubuwa da aka ambata a derensa derensa shi watan kun gane ko wannan hidin na ramadana ne amma shi wanda mai azumin ai wani dare ma zai zo kuma ya zama daren ne ko ramadana kuma daren ramadana sai a ramadana wala ba sa malam yace amma ba laifi an a junuban minal waƙari mutum ya wayi gari da janaba min alwafa'i wanda kuma janabar daga taku ya same shi daga jima'i shin ana samun janaba ta wata hanyar da ba jima'i ba ko ba a samu to idan har aka ce ta hanyar jima'i ma babu laifi ashe al'ihtilamu min babu aula in mafarki ne har ma ya fi don shi mafarki ba kai ka nemo shi ba ba kai ka kage shi ba zo maka ya yi kwaɓam kawai sai aka wayi gari janaba ta same ka to wancan ma an ce babu laifi balle kuma wanda mafarki ne an fahimci yadda abin yake ko mutum ne cikin dire ya sadu da iyalinsa bai samu yin wanka ba har alfijir ya fito to yana da azumin wannan yinin azumin tsananan to wayar gari da ya da janabar fa saboda bai samu ya yi wanka ba ko makara ya yi ko kuma jinkirin samun ruwa ya yi ko kuma jinkirin samun dama aka ce laba a sabi babu laifi tare da shi azumin tsananan in ya samu ya yi kokari ya yi wanka kar lokacin tsalla ya wuce kun gane wannan wannan ba idan mata hanyar jima'i ne to ya idan cikin daren ne kuma sai mutum ya yi mafarki fa ka annahu yujami'u ka annahu jama'a wa kharaja minhu hulmani? wajaba alayhi al Amla. wajaba alaihi al-ghusl to sai bai samu damar yin hakan ba har alfijir ya fito to ya azumin sanarar nan yana nan mana wanda ya yi ima an ce yana nan balle kai da abun samun kai ba don kana ko ba don duk mai azumin ya tashi da zai fara yi tsaki ko sai ransa ya ɓaci ma نعم ومن ماذا الحمد لله ومن التز في نهار رمضان في مباشرة أو قبلة فأمزى لذلك فعليه القضاء ما لن يسي متمن إيجي fi hari ramadan ta hanyar ne ya ji daɗi bi mubasharati saboda ya rungumi matarsa ko kuyangarsa Auku bulatin ya ji daɗi saboda ya sumbanci matarsa ko kuyangarsa dalilin wannan jin daɗi da ya ji a zakarinsa ya miƙe har dalilin wannan fa'amta limazi ya fito masa lizalika saboda wancan runguma ko saboda waccan sumbanta alaihi alkabaru idan a mazi abin ya tsaya to azumin sa zai biya shi ya aikata makaruhi wasu suka ce ya aikata haramun fa alaihi an ya qadiya zalika al lalle ne akan biya wannan yinin to wannan kenan idan mazi ne kan abin da shi malam ya tafi a kai sai mu tsaya akan wannan tun da risala muke karantawa ko yawwa wa in ta'ammada zalika to idan da gangan ne fa yi hakan hatta amna harmani ya fita ya rika wasa da matar har ya kai ga aka wuce zangon mazi har aka kai masaukin mani to menene hukuncin azuminsa yanzu ka ba'i kawai nan ma فعليه الكفارة والقضاء anan kam kafara zai yi da ranko zai biya wannan ɗayan sannan zai yi kafara kafara ko mun karanta a baya yadda ake yin kafara to wa man qama ramadana malan ya gama mana gargadi ya yi mana kashedi yana so ya karkara babin da kwadaitarwa da abin da ya kamata mai azumi ya yi cikin dare a rage bacci cikin dare wannan shi shine tarbiyyarsa da zai mana ta ƙarshe-ƙarshe a babin inda yanzu duk waɗannan abubuwa da suke bata azumi suke gurɓata shi suke rage ladan shi da sauransu ya mana bayani to kuma ga fa'idar kiyamun laili cikin wata ramadana zai kawo mana Ya ce mana wa man kama ramadana imanan wakti saban ghufira lahu ta taqaddama min dalili wannan nafi ne na nafsi ne na mutumin da ya tashi cikin dare yayi na filfilin daren ramadana yana mai imani da yarda da Allah kuma don Allah ya yi nafilar tsaban da neman lada don ya samu lada ya yi to gufira lahu ma taqaddama min zambi an gafarta masa abin da ya gabatar da na zunubi zunubin da ya yi da an gafarta masa sai ne ka ba irori amma ta ira kan duk gaba ɗaya an gafarta mishi ashe qiyamul laili yana da muhimmanci kwarai kamar yadda tsari harshe da gabobi yake da muhimmanci a kowane lokaci kuma ya fi muhimmanci a ramadan to haka ƙiyamun laili yake da muhimmanci a kowane lokaci fi muhimmanci a ramadan saboda wata ne da ake ninninka alkhairai to ka yi ƙoƙari ka ninninka ayyukan alkhairi don alkhairinka ya ninninku Allah ya samu dace wa in kumta fihi bima tayassara fa zalika marjuun fadluhu idan ka tashi cikin dare malam ya ce ban tilasta ka fi kayi raka a kaza ba ka dai ta shiga yi abin da ya sauka ga gare ka to wannan abu ne da ake maka fatan samun falalarsa kun fahimci malam ko yana so ya nuna maka gwargwadon yadda duk kai gwargwadon lenda za ka samu lada akwai wata ka'ida da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tsaya a kanta kuma bai hana a wuce ba ke hana a kasa kuna ganewa yawa domin na fila ce ke hana ka wuce ba ke hana ka kasa ba kamar yadda malam zai kawo mana alama kaga farko sai ce mana mai idan fa ka tsaya gwargwadon iyawarka bima ta yassara da abin da ya saukaka raka biyu assalamu alaikum ka ƙara biyu assalamu alaikum ka ƙara biyu assalamu alaikum ka kawo shafa'i da witiri ka yi addu'a shi nan. ya abin da ya sauka gare ka e in kuma ka yi ta yi ba har lokacin da ka ga alfijir ya kusa fitowa ka yi kai ka yi witiri shi ma kun gane in kuma ka yi raka'o'i goma sha uku ba da witirinsu ka karkare ce eh, haka manzon Allah ma yake kun fahimci wannan? kamar Juwon fadluhu wannan abu ne da ake kaunar samun falalarsa wa taksiru zunubi bihi kuma za a kankare maka zunubi da shi yana daga cikin man kama ramadana imanan wa saban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi don haka ana kaunar samun falalarsa wa taksiru zunubi bihi da kuma kankarar zunubi da shi wal qiyamu fihi fil masajidi li jama'ati bi imamin wal qiyamu fihi sannan kuma ana son qiyamu tsayuwa fihi cikin watan ramadana fi masajidil jama'ati a cikin masallatai da ake salatul jama'a bi imamin a haɗu a yi wannan sallah da liman amma fa ba wajibi ne yin hakan ba sai ya ce wa man a kama fi baitihi wa huwa ahadan liman kawiyat niyyatuhu liman kawiyat niyyatuhu idan har man sha a wanda yake so kama bibai yana iya yin kiyamun lailin ramadanan sa a gida wa huwa ahsan wannan shi yafi ga kowa malam yace a'a liman qawiyat niyyatuhu wahdahu ga wanda yake da karfin niyyar yin sadin daidai shi kadai ka san wani fa in shi kadai ne wata ran ba zai yi ba in kuma ya yi to da wuya ya cika ta daidai kiyaman wa rukuwan wa sujudan wa julusan wa kira'atan kamar yadda za a cika ta a matsalaci wani kuma har ma zai fi haka kun gane to duk wanda ƙarfin jiyar da take da ƙarfi in yi a gida har ma ya fi kun fahimci wannan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lokacin da rabadon ya zo sai ya fito sahabbai suka bi bayan sa aka yi ta bayawa sosai ai ba su san za a yi ya yi kiyamun laili da su har kusan sulutun dare gobe huto haba an ji labari jiya yi mun yi kiyamun laili da annabi kai haba kaga da yake ba wajibi ba ne bai sa a kira sallah a gaya wa jama'a a zo a zo ba kamar yadda isha'i sai aka zo aka taru sama da jiya ya yi ta har kusan nisfin lai rana ta uku da ya zo haɓa aka yi cincirindo yanzu labari ba ya kai wa ko'ina har aka kusan ketowa alfijir shi gari aka zo aka yi cincirin da ya hutowa ba shi gari ma shuru kai kara hutowa ba turan ya daina hutowa ya ce musu wanda yake son yi ya yi a gida wanda yake son yi a masallaci ya yi shi kaɗe abin da isa na daina hutowa don kar a ɗauka hakan wajibi ne a kuntatawa mutane saboda tausayi da yake da shi na mabiyansa don shi zai iya ma har watan ya kare a rika kwana tsaye Kamar sai ya ce wanda yake da don idan har da an dore kaga a rana ta ƙarshe har kusan alfijir lokacin hura aka tashi kamar yadda ake tahajjudi to yaya idan aka je haka za a rika yi kamar dottijon da ya fara tsufa a ce kullum har wata ramadana in ana tsayuwa har zuwa wannan lokacin tsayiya to wa'yansu kuma yan zafin kai wa'yanda suke ji da sabon ta karkashi sai su riga ganin ma wani munafuki ne bai zuwa haka ne goma ga bayan ya zai yanzu haka akwai yan zafin kai shi yanzu yake cikin kuruciyarsa bai sani ba wannan dattijon johnson da yake kamar sa shi ma haka yake jin zafi ya yi iya ƙoƙarin sanda yake kamar ka shi ma ya yi wannan ƙoƙarin yanzu wuce lokacin ya yi kai kuma kana rena mara. kai ma za ka tar da gun eh to sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ce mako me so duka yi ne yi. bai fito ba an gane wannan to kaga idan aka zo aka yi annabi ya taba yi idan kuma baka zo kai kai kadai annabi sallallahu alaihi wa sallam dama bai ce wajibi ne sai an yi hakan ba an fahimci wannan to sai dai ya faɗi falalarsa man kama ramadana imanan wa ihtisaban da lahu ma taqaddama min zambi. lalle duk mutumin da baya tashi yayi yamun laili, a ramadana ko shakka babu asarar da yake ba kankanuwar asara mace duk mutumin da ya san kuma ba ya da kakkarzan niyya ko a raya wannan daren da shi a matsalaci tare da limani duk wanda ya san bai iya karatu sosai ba ya kamata ya rika kasancewa tare da limani kun gane wannan shi kuma limani kar ya rinka jin kurciyarsa in mata shi ne ya ce zai biye wa ƙarin kashinsa da himmarsa ya yi tararraka karatu a raka ɗaya Hmm. ya kula da inda suke bayansa domin akwai waɗanda suke tsoffi akwai raunana marasa lafiya akwai masu bukata da sauri-sauri bukata ta zo masa to sai ya rika tuna haƙƙin na bayansa sai ya takaita an gane wannan to wannan ke na'am eh to shi kenan wa huwa asan liman wa kana salafu salih na gari da malik ibnu abi sa'id al ne ke cewa magabata da sun kasance ya na fihi sukan tashi fihi fihi cikin fa ciwa shi Ramadan ko sukan tashi fil masajidi cikin masallatai su yi waɗannan ƙiyamun laifin fi ishirin na raka'a raka'a ishirin saboda wani ya zo ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam salatun laifin ya ce masana masana in na yi kaza ya ce yadda za ka iya ya ce masa yadda za ka iya sukan yi ishirin ishirina raka sun mayutiru na bisalafin sai su yi wikiri da uku waɗansu ukun gaba ɗaya suke haɗa su a wikiri wasu kuma sai su yi biyu su sallame sai su yi wikiri da ɗaya sai a yi raka nawa Shirin da uku ah, na shi ne wa yafsilu na baina shafi wal witri bi salami suka raba tsakanin shafa'i da witiri da sallama in an yi shafa'i raka biyu aka sallami kamar yadda na ce muku wasu kuma sukan yi tsakandaminsa ثم صلوا بعد ذلك ستا وثلاثين ركعة كما أن ساموا بايا وإن سنشودي وسجد سكزو himmar su su kuma sai suka rika yin cikin wa talatin raka'a raka'a talatin da shida gairar shafi wal wutiri banda shafa'i da wutiri ba to in har da shafa'i da wutiri ba na to wa kullu zalika wasiun mala yace wannan daga fayyal wace yake yawa jam'i don qiyamul layli an yarwata maka kana iya yi halacci aka saki saboda waccan tambayar da mai tambaya yi wa annabi ta yadda za ka yi ya kun gane wannan an halatta maka hakan amma kuma annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya yake yi eh to amma anan sai yake wa yusallimu min kulli raka'ataini wayancan da wayancan na farko da wayannan da suka biyo bayan su kowa kama an tafi akan za a yi sallama dukkan raka'a biyu saboda dama da ka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallar da yare take yace masna masna biyu biyu biyu daga biyu ko ka sallame kai biyu ka sallame har nawa yake yanda za yi. to sai aka tambayi Aisha to shi annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya yake yi ku kula da ibnu abi zaid bin qairawa Ya wannan kawai ya kawo mana wata rana in wani ya tashi yana qiyamul layli ya wuce nan sai ka ce mishi kai bid'a waya annabi ya bada kofa bai rufe kofar ba a sama bai rufe kofar ba a sama halacci ne nan ba umarni ba ne ku fahimci wannan domin akwai sunan da in kalita ya halatta in ba yi ba yanzu sunnoni da yawa aka bar su a ya halatta in ba yi ba tara rawatin kowa yanzu muna samun yin su duka idan da wajibi ne kaga da matsala ta same mu kun fahimci wannan kaga da matsala ta same mu to anan aka tambayi aisha ibnu abi zaidin al-qayrawani sai ya kawo wannan matsala ta ainihin qiyamul lailin manzon Allah wa qalat aishatu radiyallahu ta'ala anha sai aisha matar ma'aiki muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya kara mata yadda sai ta ce ma da rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fi Ramadan wala fi ghairihi ala sanatay asharata raka'a ba'daha al-witr da aka tambayi Aisha abin da ta faɗa ke yace to dai annabi sallallahu alaihi wa sallam ma zada bai taba ƙari ba fi Ramadan wala fi ghairihi a cikin watan Ramadan ko kuma ba watan Ramadan ba qiyamul lailin sa bai taba wucewa ba alasna kai asharata raka'a raka'a goma sha biyu sannan ba da ha alwitru sai witiri raka'a nawa kenan Sha'u. wannan shine abin da Aisha ta gani ita kullum in zai yi aka yake har a Ramadana ma aka yake wannan shine yanzu a shamfin da ake yi, ko zaka sha uku ko inda witiri ko ba haka ake yi ba yawwa to wannan sunnar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya akan kanta kenan kun fahimci wannan to idan mutum ya tsaya shi ya ce shi ba ba zai wuce nan ba sai a ce ya yi laifi to annabi ma sallallahu alaihi wasallam bai wuce nan ba to idan kuma na tashi cikin dare na yi raka'a ta shida biyu assalamu alaikum biyu assalamu alaikum biyu assalamu alaikum na yi witiri na kwanta wannan abin da zan iya ne na yi kun fahimci wannan sai dai wanda ya wuce ni ba ya wuce ni kun fahimci wannan ni kuma na bi wanda bai yi ba kuma za a sani cikin wa'inda suka yi iyamun laili ko raka a biyu ka tashi kai cikin dare ya karfe da wikiri za a saka cikin masu iyamun laili sai dai ka san ko aljanna aka ce wannan dan aljanna wannan dan aljanna ya san akwai wanda aljanna ta tafi ta wani kanko to wannan shine abin da ya kamata mu rika fahimta Allah ya ce mu anan za mu tsaya Allah ya mana daidai wayannan malamai Allah ya saka musu da alheri wannan abin da ya kamace mu mu rika bin su da shi shine du'a'i kurakurai duk wanda ba annabi ba ya yakan samu yin kuskure to in ka samu irin wannan in ma har Allah ya fahimtar da kai to abin da za ka yi kawai ka yi masa addu'a ballantana ma yawanci sun ba su kai ma har yanda za su gano kuskuren ba daidai ba haguwar fahimta kawai suka yi yanzu ce sun yi kuskure a nan da yawa ɗan ba haguwar fahimta ne idan da ga malam ɗin a kusa ya isa yi magana da ya sha hukkoki kun gane wannan amma da yake ba sa kusa sai ake musu yadda aka dama da yake an zo ƙarshen zamani yal'anu akhiru hadhihi al-umma awwalaha yadda na ƙarshe za su rika zagin na farko wanda kuma na farkon su suka fi na ƙarshe alkhairi yanzu aka nan gaba waɗanda za su zo wallahi mu a waliyan manya-manya ne akan wanda za su zo nan gaba to yanzu ka duba irin shirmen da ake a yanzu to nan gaba fa wani zai fito sai a rika ganin wannan kamar ma ba a yi ba yanzu a da ko da cikin bacci ka farka ka ji kiɗa za ka ma tuna addini ake a wurin? eh? ya ji wasu ‘yan iska can sun kwana suna kiɗa jiya to yanzu ba yanzu ba yanzu kai ne za ka wani haka amma wani zai ce kai sun yi ƙoƙari wallahi kwana zikiri suka yi wai zikiri isa sabirin layi ka san dai tafiya ta yi nisa ko da har aka mai da ganga da rawa da ta da kura da waka da sautin maza da mata aka mai da shi zikiri kai kanka ka san tafiya ta yi nisa to wai nan gaba ne za a yi kuke tsammani nan gaba kila za a rika kwana maza da mata a matsalatai kila to dai yanzu dai an kai ga abin da ake yanzu maza da mata a yi kiɗi a yi rawa a yi waƙa kowa mace an yadda ta rera namiji an yadda ya rera wanda a ƙura'ani ma na da ba ka jin muryar mace cikin gida tana karatun ƙura'ani in ka ji sauti ne daga yaro ko namiji babba in ka ji sautin a ko mace ba ta kan yi daidai da yanayin da na kusa da ita kawai zai ji banda na nesa saboda muryar da ba a so sautin ya je waje kar shi ya yi amfani da sautin har ya sawa wani kwaɗayi ko jin daɗi yanzu kuma a waƙe ma za ta yi shi ko kuma ta fito a media tana wa'azi ta sha ima hannun har da zane eh, da ado tana waka tana yabon manzon Allah ko tana wa'azi wai ba fara yi ba ba yi to yanzu wannan a da akwai shi nan kusa-kusa daga kan shehu usmanu nubodiyo zuwa daidai gabar dab da zuwan turawa an samu irin wannan to bayan wucewar turawa duka daga ranar da turawa suka wuce duka fa babu kai shekara ishirin da suka wuce da bakwai babu shekara ishirin da bakwai da suka wuce wallahi babu wani wani abubuwan ta ko'ina kata-kata ɗaiɗaiɗaiɗai kun gurare har za ka jana ta a ah, wayan na ayyan kaza ne ko to ba daɗewa aka yi abin ya faru kuma nan gaba ba musamman ne ne zai faru ba domin duk al'um duk jama'ar karnin da ya wuce to wanda zai biyo bayansa ba zai kai shi ba duk karnin da wuce wanda zai biyo bayansa ba zai kai shi ba haka al'amarin yake Allah Ubangiji ya taimake mu da tsallakewa abinda za mu yi ta kenan mu yi ta addu'a Allah ya tsayar da mu akan gaskiyar da muka fahimta wallahi shaidan yana nan shaidanu suna kana kan fahimtar ka wani saboda tsabagen Allah ya bashi iya magana da misali sai ya cibge ka sai ya kawar da kai daga kan wannan fahimta ta gaskiya wanda kuma ko a akali hankali kawai ba a hankali kawai ke ma haka nan ba karatu in aka kwatanta maka da shekarun da suka wuce sai ka gane eh lalle akwai kuskure yanzu idan da za a talo mana malaman muna da suka wuce irin su modibo a hewa yanzu ya dawo son ya ga bidirin da ake yi ba wanda zai zo ya ce malam kai ka karantar da mu wani ko akwai eh babu wallahi don sanda suka tafi ba su karantar da wannan abun ba ba a yi Allah ya musu rahama duk mutumin da Allah ya taimake shi ya tsira da imanin sai koma ga Allah wallahi sai a taya shi murna kawai mun zo wani lokaci na haɗari Allah ka tsallakar da mu ko yi ci gaba ko? ci gaban wai an yi daidai da turawa ne shi ne ci gaban turawa yadda suke yi muma mun ci gaba yanzu muna yi sai a haɗu a shago wajen kayan kayan kiɗa kirista sun zo sayan kayan kiɗa mu ma mun zo sayan kayan kiɗa hmm? Hmm? lokaci ya yi za su ɗinka anko mu ma lokacin ya yi ɗinka eh? a gaje ma ba a rowa ake yi amma dai akwai matsala a ce a haɗa kayan rawa bai daya na maza bai daya na mata bai daya kuma rawa za a yi ina ma da zama ake yi a yi karatun ƙura'ani ko a yi ta haila da ana istighfari ai da da sauki Allah ya ji mu yi wa annabi اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وارحم محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم لإخواننا ولأولادنا وذريتنا كل السلام فغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المؤمنين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين